a ranar lahadin nan ne da ta gabata wasu sojojin najeriya masu yawa ɗauke da makamansu da wasu kayayyakinsu suka kawo kansu suka miƙa wuya ga sojojin kamaru sojojin kamarun kuma suka sa su gaba har zuwa birnin marwa hedkwatan jihar arewa mai nisa inda aka nuna su ga shugabannin tsaro na wannan jihar a halin yanzu dai wasunsu an kai su makarantar firamare na Katuwal yayin da wasu kuma aka kai su makarantar nan ta Gazawa. Ko yaya 'yan kamaru ke ganin wannan gudu na sojojin Najeriya da suka yi? Ali Yusuf tsohon soja ne. To dai amma bin zan ya faɗa zai ya faruwa soja ya shiga wata ƙasa da bindiga su don mu da kamaru da Najeriya iyaka duk ɗaya ne. Don kana iyaka ma ba ka zana ne Najeriya na ne kamaru ba. Amma abu ɗaya ne abin ma da mamaki da da za su zo nan sai su yi kokari su binne bindigan su ta shashin su su shigo banza amma shigowansu su da makamai zai ya nuna cewa shigo shigo ba zurfi da abin da hausawa suka faɗa su kuma su juya kan ta kanmu shi ne muka shakka muka dole a mai da su a ganin ka ya kamata kenan gwamnatin ƙasar kamaru ta mai da su eh, ya kamata ta mai da su inda gwamnatin ƙasar kamaru tana shi da gwamnatin ƙasar najeriya eh to sun ce su ba za su motsa ba sai najeriya ta gwamnatin najeriya ta ba sanja ta ba su makaman da suka cancanta saboda su je su kanci boko haram eh wannan ma da gaskiyan su don ba za ka yaƙi da mutum domin a soja aka nuna cewa wanda ya fi ka ƙarfi ma idan an fito irin caje-cajen gari da ake wato ana kira da faransa patrui ko ga waɗansu sun fi kuma yawa ba ku da izini ma ku kai musu hari sai ku da baya ku kira gida haka ma baba shi ma tsohon soja ne je amfani tun da ransu ne suka tsirar kuma najeriya ba ta ba su makamai to maimakon ba a ba su makamai kuma waɗanda suke fada da su sun fi su makamai dole su gudu da ransu a matsayin suna soja ai ya kamata su yi amfani da abin da suka karanta ba soja ba gudu ba ja da baya eh ba gudu ba ja da baya wanda ya rike wuka da wanda ya rike sanda ai da aiki ai amfanin su daban wato kai ganin ka gudun da suka yi yayi daidai yayi daidai domin kamun su gudu ma matan su sun riga sun ce mazan su ba za su fita ba don ba su da kayan aiki liman mai gari kuma cewa ya yi. a ja da bayan da suka yi wato abu ne mai kyau saboda dabara ne daga cikin dabarun yaƙi idan kana fada da mutum ka duba ka ga ga inda yake nauyin kayansa ya fi naka shi ka ja da baya domin ka sake sabon shiri na eh, gama da shi to ai gudun da suka yi sun fita da kasansu ne maimakon a gudu a koma ko headquarter kamar abuja an gudu an shiga wata kasa Ba wata illa tun da bakin iyaka ne, bakin iyaka kuma iyaka da yake haɗa kamaru da Najeriya. An kaje wannan bakin iyakan, kai kanka za ka yi mamaki. ga ɗaki guda biyu, ɗaya Najeriya ne ɗaya kamaru. to gashi sun shigo yanzu suna suna cikin kamaru wasu suna nan a cikin marwan wasu ko suna gazawa to a ra'ayinka me ya kamata gwamnatin kasar kamaru ta yi a to kuma kaga abin da gwamnatin kasar kamaru ta yi wato shi ma yana da kyau saboda da ike sun shigo shi a tariyo su tukunna a zuwa fara a san adadinsu sannan a miƙa mu kuma najeriya a miƙa mu gwamnatin najeriya saura da mai a cimma karshen wannan fitinar mamadu danda sashen hausa da amurka a jamhuriyar kamaru I'm Empanado